Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya, arba'in da tara da sittin. sai kuma dubu biyar talatin a matsakaicin zango masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita da da biyu biyar sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. sai kuma tashar alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da ake so a ko ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voa hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da safe yau talata 25 ga watan Yunin shekara ta 2019 suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Daula Salim da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shiri a daidai wannan lokacin yanzu dai ga Daula dauke da muhimman kanin labarai. Senator Sarfilu, shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara kakaba wa ƙasar Iran takunkumin tattalin arziki. Shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da aikawa shugaban Koriya ta Arewa saƙon fatan alheri. Hukumar kiwon lafiyan Amurka ta yi hayan ɗan wasan ƙwallon kwando fama da Kembe Otumbo domin ya taimaka wajen yaƙi da cutar Ebola a ƙasar Congo. To kanin labaran kenan aka ji. cikin shirin za ku ji cewa cibiyar bincike da bunƙasa arewa ta ce ba za ta saka ido ba tana ganin lambarin tsaro na kara taɓarɓarewa ba a najeriya ƙiƙa ba za a tsaya a sa ido ba ko kuma a koma ana ta yaban gwamnati bayan an san ga inda ta kasa wannan ba daidai ba ne ba ya kamata mu ga inda ta kasa mu ga mu mu cike wannan gibin haka kuma yayin da alkaluma ke nuna da cewa nahiyar afirka ita ce ke take da saurin ci gaba a fannin sufurin jiragen sama za ku ji yadda aka kalubalanci shugabannin afirka sai kuma shirin tsaka mai wuya da aliyu mustapha sokoto zai kawo mana amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan mun waye gari lafiya ga labaran duniya mai karatu daular Salim. Jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya kara wa kasar Iran abinda ya kira takunkumi mai zafin gaske na tattalin arziki. Wanda takunkumin ya fi shafar shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei. Trump ya rattaba hannu kan umarninsa na shugaban ƙasa wanda ya ce zai hana Khamenei da iran harkar cinikayya da duniya sakataren baltimanin amurka steve mnuchin ya ce wannan mataki ne da zai tsaida kaddarorin biliyoyin daloli na iran trump ya kira wannan umarni nashi mai karfi kuma wanda ya dace a matsayin martanin amurka ga kakkaɓo jirgin marar matuki na amurka da iran ta yi a makon jiya amurka ta ce jirgin na tafiya ne a yankin sararin sama na ƙasa da ƙasa kusa da hamas amma iran ta ce jirgin ya shiga yankin sararin samanta sauran 'yan mintoci kawai jiragen amurka su yi barnin wuta kan iran a ranar alhamis sai shugaba trump ya yanke shawarar cewa ba zai ɗau irin wannan matakin sojin ba saboda harbo jirgin amurka mara matuki da iran ta yi bayan da aka gaya masa cewa harin na iya sanadiyar mutuwar iraniyawa kimanin dubu kimanin dari da hamsin yayin da yake jawabin sanar da wannan takunkumi trump ya ce ina ganin mun nuna matukar haƙuri amma ba lalle ba ne mu ƙara daurewa irin haka a gaba amma za mu gwada a yanzu shugaban amurka donald trump ya faɗa cewa a wasikar da ya aika wa shugaban koriya ta arewa kim jong-un martani ce kan saƙon taya murnar ranar haihuwarsa da kim ya aika mashi a wannan watan. Trump ya faɗa wa manema labarai a jiya Litinin a fadarsa ta White House cewa lalle Kim ya aika mani saƙon taya murnar ranar haihuwa kuma ta abota ce. Trump dai ya cika shekaru 74 da haihuwa a ranar 14 ga watan Yuni. Wannan bayani na zuwa ne bayan da kafar yada labaran Koriya ta Arewa ta ce Kim ya ce ya samu wasiƙar ban girma daga wajen Trump. hukumar kiwon lafiyan amurka ta yi hayan dan wasan kwallon kwando fama da kembe mutombo domin ya taimaka wajen yaƙi da cutar ebola a ƙasarsa wanda wannan na ɗaya daga cikin lokacin da cutar ta fi barkewa inda yanzu haka ta kashe mutane 1,500 sannan kuma wasu 2,200 sun kamu da cutar tun daga watan agusta yayin da yake faɗakarwa a cikin wani hoton bidiyo da hukumar yaƙi da cututtukan amurka ta wallafa a shafinta mutumba ya ce a yau ina ina so ku sani zuciyata na tare da ku 'yan ƙasata ina buƙatar taimakonku domin shawo kan wannan cuta a arewa maso gabashin ƙasar cutar ebola gaskiya ce ba a taɓa ganin irin wannan annobar ba kamar na wannan karan. To kuna shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. an bindinke madugun yunkurin juyin mulkin nan na kasar habasha na rana asabar a jihar amhara ta arewacin kasar habashar wani ɗan jarida a babban birnin jihar ta amhara ya faɗa wa bashir da na sashen ƙurya afirka na muryar amurka cewa an kashe janar amsamnin tsege ne a jiya litinin yayin da yake ƙoƙarin tserewa jami'an tsaro a halin yanzu kuma wani jami'i da ya ji rauni a lokacin da aka yi yunkurin juyin mulki na ranar asabar wanda shine mai gabatar da kara na yankin magbaro kebede ya mutu sakamakon raunukan da ya samu a cewar wani rahoto da kafar yada labaran gwamnatin kasar ta bayar a ranar asabar ne wasu 'yan bindiga suka kutsa kai a cikin wani taron da ake yi a bahir dar inda suka kashe shugaban yankin ambrachu mcconnell da kuma ɗaya daga cikin manyan masu bashi shawara kafafen yada labaran gwamnati sun bayyana janar amsamu wanda shine shugaban jami'an tsaron jihar amhara a matsayin wanda ya jagoranci ya jagoranci yunkurin juyin mulki dan takarar shugaban kasar amurka bani sanda da wasu 'yan majalisar dokokin amurka biyu sun ba da shawara a yafewa dalibai bashin kudaden makaranta dala tiriliyan ɗaya da rabi inda suka ce a maimakon hakan attajiran wall street su biya kuɗin a matsayin haraji wannan wani kuduri ne da zai kawo ƙarshen basussuka da ake bin ɗalibai a faɗin ƙasar abin da zai kawo ƙarshen wani abu da ke damun matasa masu tasowa na bashin da zai kwashe tsawon rayuwarsu suna biya a cewar sanata bani mutanen amurka sun ceto wall street a cewar sanders yayin da yake nuni da kokarin da gwamnatin amurka ta yi a shekarar 2018 na kashe dala amurka biliyan 700 wajen kai ma wall street dauki ya kara da cewa yanzu lokaci yayi da shirya wall street za ta agaza ma masu tsaka-tsakin karfi a amurka Daula Salim kenan ta karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin cibiyar bincike da bunƙasa arewa ta ce ba za ta saka ido ba tana ganin lamarin tsaro na ƙara barewa ba a Najeriya. Ga rahoton wakilin murya Amurka Isa Lawal Ikra da ƙarin bayani. cibiyar bincike da bunƙasa arewa da ake kira arewar search and development project a turance ta ce ba za ta yi watsar da ido ana gani tsaro na taɓarɓarewa a faɗin najeriya ba shugaban cibiyar dr usman bugaje wanda ke amsa tambayi manema labaru a lokacin wani taro a garin kaduna ya ce yanzu haka dai kungiyar ta kammala shirye-shirye na shirya babban taro a kan tsarkake tsamin tsaro a garin kaduna a watan gobe wannan dandali na ci gaban arewa da ake kira da turanci arewa research and development project ya shirya taro tare da kungiyoyi kamar su bello foundation da savannah center for development democracy za mu haɗu mu duba yanayin taɓarɓarewar tsaro a ƙasa da waɗanne irin gudunmuwa jama'ar da abin ya dama wanda su ne ake kashewa su ne ake yi maɓanna wani irin gudunmuwa za su iya bayarwa kuma ya wannan gudunmuwar za a iya tsara ta yadda za a samu tansiki cikakke wanda zai taimaka a shawo kan wannan matsaloli domin hakikanin al'amari shine iya ganinmu ita gwamnati da ma'asasa ɗinta na eh, na kawo tsaro da 'yan sanda da soja da waye suna yin abin da suke yi amma abin da suke nan ya kasa kai mu ga abin da ake so saboda haka hakika ba za a tsaya a sa ido ba ko kuma a koma ana ta yaban gwamnati bayan an san ga inda ta kasa wannan ba daidai ba ne ba ya kamata mu ga inda ta kasa mu ga mu wani irin gudunmuwa za mu yi mu cike wannan gibin domin a gudu tare a tsere tare. Gwamnati tana da masaniya akan wannan taro da kuke so ku yi ma'ana tana cikin wannan taro za ta halarta? A'a mu dai mun gayyaci duk wata kusa ta gwamnati da 'yan sanda da soja da 'yan sandan ciki wanda ba a gani da kwai a mutanen da suke harkar tsaro na waje da kai dai duk wanda ya kamata a gayyata mun kai mashi kuma mun tabbatar da sakon ya isa wurin shi to ko ta ina wannan taro zai sha bamban da sauran irin tarukan da aka sha shayi waɗanda suke wuce ba tare da sun yi wani tasiri ba taron ba na takardu ba ne ba taro ne na aiki kuma ba za a jira gwamnati ba za a ba gwamnati abin da ya shafe ta da shawarwari amma kuma za mu koma ƙasa mu samu jama'an da abin ya shafa mu taimaka musu ta hanyoyin da za mu taimaka musu shugaban cibiyar bincike da bunƙasa yankin arewacin najeriya ardp dr usman Burgaji kenan. a lokacin wata ganawa da manema labaru a garin Kaduna game da maganar ganin an kawo ƙarshen tsananin tsaron da aka tsinci kai a wannan ƙasa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To wannan haka yake a gaida na ikara. Yayin da alkalima ke nuni da cewa nahiyar Afirka ita ce ke saurin ci gaba a fannin sufurin jiragen sama. An kalubalanci shugabannin Afirka kamar yadda za ku ji a wannan rahoton a Abbas daga kasar Ghana. lumma daga ƙungiyar ta sufurin sama ta ƙasa da ƙasa iata a takaici ya nuna cewar afirka ce take saurin ci gaba wurin bunƙasa a fannin sufurin cikin shekaru 20 masu zuwa kasancewa bukatar sufurin na sama zai linka. Mataimakin shugaban IATA na nahiyar Afirka da gabas ta tsakiya, Muhammad Albakir ya ce, bukatar ci gaban Afirka a harkar jiragen sama zai buƙaci gimshikai kwarara akan haka ya yi kiran samun kawance mai ƙarfi tsakanin mambobi ya kuma ambata wasu ƙalubale da ke a cikin masana'artar. Yayin da akwai shaidu, yankuna Afirka na da sauran gurabun haɓaka tireda da ci gaban tattalin arziki faɗin ƙasar har yanzu akwai iyakoki alal misali za mu iya tabbatar da samun ginshikai da na'urorin fasaha da cuɗe ne in cuɗe ka a afirka tare da aiki don harajoji da kuma kuɗin fito don haka me za mu yi ta kaka aikin jiragen sama zai kankama mun yi imani ya kamata mu tabbatar da hurɗa mai ƙarfi da ƙawance tsakanin gwamnatoci da masana'antar 'yan har lallai muna son gina tattalin arziki da ribatar rayuwa wa al'ummunmu babu ƙasa ɗaya da za ta iya samun cikakken amfani da aikin jiragen sama zai bayar in ita kaɗai za ta yi aikin mataimakin shugaban ƙasa baumiya ya bayyana cewar kasar Ghana na bi bayan burin da ake da shi ne ta kyautata amfanin aikin jiragen sama. Wannan ne abin da ya sa gwamnati ta dukufa wurin samar da yanayin tattalin arziki da ya dace da kuduri na siyasa don ya shafi bege na wannan fage a matsayin ajandan duniya nahiya da kuma ƙasa ya bukaci kusoshi a wannan fagen su tafiyar da abin da suke faɗi su kuma canja matsayin harkar jiragen sama nahiyar a yayin da ake tabbatar da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa taron na kwana biyu da ya mai da hankali kan aikin jiragen sama domin ci gaban nahiyar zai bai wa mahalarta damar musanyar kwarewarsu don ci gaban wannan fage tare da kawo wa kasashen yammaci da tsakiyar afirka ci gaban tattalin arziki ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana Enfant d'Afrique, tu as trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer. Les maladies. maladi Ici en Afrique, c'est pas paradis. Enfant d'Afrique, tu n'as que trop souffert. Peuple martyr qui vit dans l'enfer. Elle est Les elle est maladies. Ici en Afrique, c'est pas paradis. Afrique perso de l'humanité. To Madalla a gaida Malar Radwan har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu a hukun muke cewa karfe 1 da minti 15 na dare. To idan aka biyo mu shirin mu na hantsi da misalin karfe 8 na wannan safiyar za mu kawo muku wani rahoto da ke cewa gwamnatin jihar Nasarawa ta ce za ta mayar da hankali ga gudunmawar sarakuna da shugabannin gargajiya domin samar da tsaro a jihar. Amma yanzu ga shirin mu na gaba. Tsaka mai wuya. me ra'ayinka game da barin jihohin najeriya su mallaki 'yan sandan kansu ayan ka duba misali a najeriya akwai jihohin da suka yanzu ka duba kamar jihar kano ai sun yi karota sun yi hizba yan hizba eh, shari'a suke bi kuma suna tsoron allah suna bin kur'ani in kana bin kur'ani ko you will not go wrong waɗansu mutane ba za su bi kur'ani eh, eh, ko bible ba abinda muke tsoro kenan jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya me ra'ayinku game da batun kirkiro rundunar 'yan sanda ta jihohi a najeriya ne yaushe za a kai lokacin da ake jin an shirya a samun irin wannan rundunar ta jiha-jiha kuma ta yaya samar da su 'yan sandan jiha din zai shafi sauran ayyukan da gwamnatoci suke son su gudanar waɗanne hatsara suke tattara a cikin wannan lamari ne wannan lamari da aka jima ana maganganu a kansa shine maudu'in da muke son mu soma muhawara a kansa daga yau to amma kafin mu yi nisa bari ku ji yadda ɗaya daga cikin gwamnonin najeriya wato gwamnan jihar bauchi bala muhammad yake kallon wannan al'amari ga abdulwahab muhammad wakilin mu a can baucin ta yakubu sanata bala abdulkadir muhammad gauran bauchi ya jaddada hakin amincewar wanzuwar irin waɗannan jami'an tsaro mallakar gwamnatocin jihohi ne bisa dalilai na rashin kuɗaɗen ɗaukar ɗawainiyar jami'an tsaron da batun walwalar jama'a da kuma kasancewar baiwa irin waɗannan rukunan jami'an tsaron makamai yana da haɗari. Ba daidai ba ne a ce uh, jihohi sun yi 'yan sanda na kansu. yaushe muka biya albashin ma'aikata yaushe muka ɗauki malaman makaranta ko muka gyara makaranta taɓarɓarewan ilimi da kiwon lafiya ya addabe mu yaushe kuma za mu zo mu ce za mu ɗauki ƙato mu bashi bindiga mu ce zai kare mu za mu iya biyan albashi to fa in ba mu bashi albashi ba fa ya san yadda zai samu albashinsa saboda haka kamar yadda mai martaba ya faɗi haka shugaban ƙasa mai girma muhammadu buhari ya gaya mana gwamnoni kuma muna tare da shi akan wannan kudurin cewa ba daidai ba ne a wannan lokaci a ce muna neman bayan ba ma iya yin komai a gwamnatance mu ce za mu sake daukan wani lodi mu sake lafta wa gwamnati abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a nigeria to a gaishe ka abdulwahab shi ma mai girma sarkin ningi yana da nasa ra'ayi kan wannan batu da za mu kawo muku nan gaban allah ya kai mu yanzu bari mu haɗa ku da mu na abuja hassan mai na kaina ku ji gaggan jami'an tsaro da suka haɗa da ɗaya ɗan sanda ɗaya soja da ya gayyato domin su fafata muhawara akan wannan batu na samar da rundun 'yan sandan jihohi a can Najeriya. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na saka mai wuya. A yau za mu duba batun kirkiro 'yan sandan jihohi ne a Najeriya inda ake ta muhawara kai wasu na goyon baya wasu kuma ba sa goyon baya. kuma a yau muna tare da manya-manyan tsoffin jami'an tsaro na najeriya guda biyu akwai alhaji abubakar tsab wanda wannan suna ba bako ba ne a ko'ina cikin najeriya domin 'yan najeriya da gaggawa za su iya tuno irin kokarin da yi wurin tabbatar da zaman lafiya da tsaro a jihar lagos lokacin da yake kwamishina baya ga jihar lagos ya yi kwamishina a jihohin sokoto oyo da abia sannan kuma tare da wani babban hafsa a rundunar sojin saman najeriya wanda masanin tsaro ne a najeriya ina maganar air commander ahmed tijjani baba gamawa mai ritaya da yake muna magana ne akan batun kirkiro 'yan sandan jihohi a halin yanzu idan zan fara da alhaji abubakar tsab wanda na san kai baka goyon bayan a kirkiro 'yan sandan jihohi menene hujjanka na abin da ya sa baka san a kirkiro 'yan sandan jihohi a najeriya eh, wato eh, in zabi na gaskiya ne wato najeriya babban kasa ne ba akwai mutane da yawa in aka samu dan sanda daya ne zai wuya a yabin nan ba da tsaro amma don rashin gaskiyan mutanenmu don rashin eh, eh, kwadayi rashin haddama bai kamata a ce mun samu eh, abin nan yan sandan state yanzu ba domin in an kawo za su ɗauki yan sandan nan su ci ma mutane mutunci kaga da abin da ya faru a ikiti da ce eh, eh, fayin shi yana da state police ne ai ba wanda ya eh, shiga abin nan ikiti da guke mai na da shi ne shi ma zai haka da samun hoto mai na da shi zai haka don yanzu in mun waye nan gaba kuma muna da haƙuri da juna a nan gaba watakila za a iya samu abin nan amma da yanzu da an ce an kawo za a gani za su mafaɗa kuma yanzu mutane sa maganar restructuring kuma yana maganar restructuring da mutum ka ba su damar samu 'yan sandansu ba zai daɗe ba za a gani su su ba su bindigogi su train nasu kamar sojoji to digini na abin nan disintegration ke na kasar nan ruwan da ke jike a air commander ahmed tijjani ba gamawa na san kai kana goyon bayan kirkiro yan sandan jirgi a najeriya kai kuma menene hanzarinka to alhamdulillahi a hanzarina a wannan shine a ra'ayina a yadda abubuwa suke faruwa yau a nigeria in ka duba irin kashe-kashe da ake yi ga dukkan jihohi na nigeria abu ne na tashin hankali kwarai da gaske ba wani shugaba wadda zai naɗa hannuwansa ya zuba idanu ya ga ana waɗannan kashe-kashe ba tare da an ɗauki kyakkyawan mataki ba mataki kuma shine abin da zai kawo masalaha abin da zai kawo a daina wannan kashe-kashe da sauransu ba wai dan 'yan sandan najeriya sun kasa ba a'a shine a yi kokari a ga wa'annan jihohi an ba su dama su ma sun kafa jami'an tsaronsu a dalili ko shine idan aka yi haka ai za ka ga cewa mutanen nan ba wani shugaba a matsayinsa na gwamna da zai zauna ya naɗa hannunsa ya ga ana kashe-kashe da sauransu ko don son ransa ya kawo wasu mutane ya goyi bayansa domin a yi kashe-kashe. kamar yadda shi ya eh, eh, kuma na zan dawo gare ka bari mu dinga ma dan abin nan alhaji abubakar tsaf idan na wawaye ka idan muka duba misali kasashe irin su amurka da suka ci gaba na biyu akwai kasashe da za a ce kamar sa'annu ko abokanan najeriya ne a asiya irin su pakistan da india waɗanda su suna da 'yan sandan jihohi idan har pakistan za ta yi 'yan sandan jiha ranka daɗe me zai hana najeriya ta san 'yan sandan jihohi to su sun waye ba su da haƙuri mu babu da haƙuri ba ba waye ba kowa yana son mulki na ƙasar nan kuma in ka ga inda mutane suke sata kuɗi mutum da ke sata kuɗi bayan su sata kuɗi suna son mulki mulkin da suke so kwasa su ci ma mutum mutunci za a da su suna da abin nan mulki kuma a ƙasan nan in kana da kuɗi kana da mulki ka je ka tsaya hanya inda motoci suke wucewa ka hana motocin tafiya to kaisa to irin hannun za mu shiga ciki kenan yanzu in da mun waye muna bin doka sosai ba muna tsoron allah to in mu samu state police za mu samu laifi ba amma mun samu state police yanzu wato e, mun muna zuwa disintegration hausa da bai nuna banto haka fadi muna zuwa disintegration domin abin da kamata a yi yanzu ya kamata a ɗauki 'yan sanda da dama a yi musu training a ba su kayan aiki a duba da lafiyar su eh, eh, za mu zo kan wannan ya eh, ku banda baba kama na zo gare ka kamar da nake gaya masa kasashe sa'anin najeriya irin su pakistan da india suna da yan sanda na jihohi kana ga lokaci bai wadda ce tun da waje duka kamar sa'anni ne da waɗannan kasashen mun samu namu yan sanda na jihohi eh gaskiya ne a in ka duba su kasashe irin su america irin su india irin su pakistan da sauransu dukkan suna da yan sanda na jihohi da sauransu Ah, wato abin magana shine a nan ah, tsoron da ake yi kamar yadda shi ah, babban yayana ya faɗa shi kwamishina abubakar tsab gaskiya ne in ka duba a yanzu a kasan nan shugabanni ba abin da suka sa a gaba illa si wawa si fafakere si sama da faɗi da dukiyar talakawan kasan nan wannan na yadda da wannan kwarai da gaske wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake tsoro a yi wa'annan 'yan sandan jihohi amma kuma har yaushe za mu jira in ka duba yanzu abubuwan da ke faru irin kashe-kashe da ake yi da irin zaman lafiya da ɓata dukiyar jama'a da sauransu to dole ne fa a tashi a tsaya a jajirce a ga an samu hanyar mafita a ka duba misali a najeriya akwai jihohin da suka yanzu ka duba kamar jihar kano ai sun yi karota sun yi hisba a yau in ka duba da yake a lokacin gwamnatin shi jajirce ne a rabiu musa kwankwaso ya tashi ya tsaya eh, lokacin shekarau da kuma shi kansa lokacin kwankwaso da yake sun yi karota shekaru ya huzba hmm. so in ka duba wa'annan shugabanni sun tashi sun jajirce sun tabbatar an samu zaman lafiya sun tabbatar har gobe kuma wa'annan abubuwa suna aiki kuma mutane sun yarda da su so haka su ma jihohin nan aka ba su dama su kai 'yan sanda ina tabbatar maka za a samu bakin zaren. kwamishinan 'yan sanda alhaji abubakar tsari idan muka duba yadda jihar kano ta yi hisba duk da ba 'yan sanda ba ne amma suna wani bangare cikin aikin 'yan sanda kuma kanawa da dama a sautari wasu ma sun fi amincewa da hisba ɗin fiye da 'yan sanda domin ni na je hedikwatar hisba a kano na ga yadda suke sulhunta mutane kuma suke kawo wato gyara tsakanin al'umma kaga wannan hizba ne kullum ba 'yan sanda ba ne baka jin cewar inda ce za a sami irin waɗannan ɗin misali a jihohi zai saukawa 'yan sandan aiki yan hizba eh, shari'a suke bi kuma suna tsoron allah suna bin kur'ani ne mm-hmm. in kana bin kur'ani ko you will not go wrong waɗansu mutane ba za su bi eh, eh, qur'ani ko bible ba mm-hmm. abinda muke tsoro kenan mm-hmm. domin lokacin da eh, nake eh, a police abin nan a lagos hmm. lokacin da muke da local government police na abin nan na ibadan su suka kawo tashi hankali har muka samu wasu cikin yaƙi to mun gode malamai to wannan shine shirin farko ko kuma shimfiɗa farko da muka yi na wannan muhawara da za mu ci gaba da yantan allah kai mu a shirye mu masu zuwa game da bukata ko kuma akasin bukatar samar da rundunar 'yan sanda ta jihohi a najeriya muna godiya ga su bakin damu da suka hada da tsohon kwamishin 'yan sanda abubakar sab da kuma tsohon kwamandan sojojin jiragen sama wato ahmed tijani baba gamawa da kuma musamman shi hassan maina kane da ya shirya kuma ya jagoranci wannan muhawarar da ya aiko daga abuja daga nan washington dc aliyu mustapha sakwato ne yake muku kwana a madadin su a huta lafiya to madalla yanzu kuma lokaci ne da daula salim za ta damar da labarai amma wannan karan a takaice a jiya litinin ne shugaban amurka donald trump ya kakaba wa ƙasar iran abinda ya kira takunkumi mai zafin gaske na tattalin arziki wanda takamammai ya shafi shugaban addinin iran ayatollah ali khamenei Trump ya rattaba hannu kan umarninsa na shugaban ƙasa wanda ya ce zai hana kamaini da Iran harka cinikayya da duniya shugaban amurka donald trump ya faɗa cewa wasikar da ya aika wa shugaban koriya ta arewa kim jong-un martani ce kan sakon taya murna ranar haihuwarsa da kim ya aika mashi a wannan watan trump ya faɗa wa manema labarai a jiya litinin a fadarsa ta white house cewa lalle kim ya aika mashi sakon taya murnar ranar haihuwarsa hukumar kiwon lafiya ta amurka ta yi hayan dan wasan kwallon kwando fama da kyambe mutombo domin ya taimaka wajen yaƙi da cutar ebola a ƙasarsa wanda wannan na ɗaya daga cikin lokacin da cutar ta fi barkewa inda yanzu haka ta kashe mutane 1,500 sannan kuma wasu 2,200 sun kamu da cutar To madalla a gaishe ki masu sauraro anan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Za kuma iya zai shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na hausa da kam da ma shafin mu na Facebook. Ya za madadin Daula Salim ta na gabatar da shirin da kuma Hiro Dodo ne wanda ya ba da umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook. Nisar fil hashin gumal ke cewa sai Allah ya kara haɗa mun an jima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum.